Wasu ‘yan sa'o'i kadan bayan harin da ƙungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila abin da ya ajalin ɗaruruwan Isra'ilawa tare da jikkatar wasu. Gwamnatin Ghana ta fitar da sanarwar yin Allah waɗai da wannan mataki tare da bukatar da ƙasashe bin su yi zama a teburin shawarwari domin samar da maslaha. A cikin wata sanarwar da ofis ɗin ministan harkokin wajen ƙasar Ghana ta fitar ta ce, Gwamnatin Ghana na Allah wadai da wannan hari da Hamas ta kai wa Isra'ila tare da bukatar da Hamas ta janye dakarunta daga kudancin Isra'ila ba tare da ɓata lokaci ba. sanarwar ta kuma ƙara da cewa yayin da Ghana ke ci gaba da ayyana goyon bayan kanta ga duk wani matakin da Isra'ila za ta ɗauka domin kare kanta. Tana kira ga Isra'ila da ta yi taka tsantsan wajen mai da martani akan Hamas. Sanarwar ya kuma buƙaci da ɓangarori biyun da ba sa ga maciji da juna da su yi zama a teburin sulhu domin samar da maslaha. To sai dai tuni Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta mai da martani mai zafi kan mayakan Hamas da suka kai wa ƙasarsa hari a ranar Asabar ɗinnan da ya gabata. Masu sharhi na ganin wannan sabuwar faɗa da ya ɓarke tsakanin ƙungiyar Hamas da Isra'ila. Isra'ila zai iya jinkirta wani yunkurin karfafa halaka tsakanin Isra'ila da wasu kasashen Larabawa musamman Saudiya da ake kallon huddansu zai iya taka muhimmiyar rawa a kokarin shawo kan rikicin Isra'ila da Falastinu in ji Irbad Ibrahim mai sharhi kan harkan tsaro da diplomasiya. Saudiya ma za ta sasanta da Israel har yana shiga kasan juna da sauransu. Don na ga wannan ya bar a taka bireki alhairi ne ko ba alhairi ne ba Allah ne masani. Duk da ganin cewa za a iya shiga tsakani domin domin samar da wani mafita kan matsala da ake fuskanta tsakanin kasashe bin. Malam irbar Ibrahim ya shawarci kasashen da su yi kokari su kauce wa kaima raunannu farmaki yayin da suke musayan lugudan wuta a tsakanin su yana mai cewa. din da za mu yi kira shi ne a kiyaye hakkoki da rayuka na mata masu juna biyu, matan da ke zaman kansu, yara, tsofaffi, matasa ma da su ma ba su cikin fadan da sauransu. Sannan kuma Majalisar Dinkin Duniya Birtaniya ta taka rawan a gani a samu ceasefire nan zuwa gaba-gaban gano ba ka ba irin rashin rayukan da za a yi yawa. Wasu al'umman Ghana dai sun tofa albarkacin bakin su bisa mataki na yin Allah wadai da gwamnatin Ghana ta yi tare da kira da ai kokarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin bangarori biyun inda suke cewa Abdulhamid Zizien ni ma gaskiya dai a kasancewa na dan kasan Ghana abinda ya faru tsakanin Hamas da Israel bai yi dadi ba ina rayi da maganan shi sannan kuma ba kiyayewa ya fi saboda zaman lafiya duniya ya fi zama dan sarki muhammadu basiru ababu to mu dai zaman lafiya muke so mai da batun yanda shugaban gana ya yi magana game da batun zaman lafiya zaman lafiya shine komar alkaluman baya bayan nan dai sun ce an kashe isra'ilawa su akalla ɗari shida ciki har da sojoji da adadin su ya kai arba'in da hudu sa'an nan fiye da dubu da ɗari biyar ne suka jikkata jami'ai ko a gaza sun ce mutane ɗari uku da goma sha uku ne suka mutu a yankin yayin da wasu kusan dubu biyu kuma suka fuskanci raunuka. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.